الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا لاربا watan ramadan yana da kwana bakwai alif ɗari hudu da ashirin da arba'in da hudu hijiriya kuma yau muna yau da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya insha Allah yau za mu zama na biyar a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a nan masallacin area 11 da ke fcda a garkin birnin tarayyar najeriya abuja kamar da muka saba muna cikin suratu yunus wannan shine darasi na biyar wanda za mu yi shi akan aya ta uku إن ربكم الله الذي خلق السماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله من أخذ الفرقية سواء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام lallai hakika ubangijin wanda ya halicce ku yake kula da ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi daidaito da ya dace da shi irin na Allah yana juya al'amura yana gudanar da su irin yadda ya ga dama ya so ba wani mai ceto da zai zo ya yi agaji ya yi ceto ranar alkiyama sai Allah ya bashi izini wannan ne wannan sifa ne Allah ubangijinku don haka ku bauta masa yanzu ba kawo a ba to gaba ta biyu da muka je a wannan aya shine gabar mastawa ala arshi sannan Allah ya daidaita akan al'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi a wannan jimla ya waje ba ta shiga zuciyar dukkan wani ɗan adam musulmi kuma in ta shiga ya yarda da ita tana bayani ne akan sifa da cikin sifofin Allah cikin sarki wanda bayan nan an faɗe ta a cikin Qur'ani mai girma kuma an faɗe ta a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sheikh islam Ibn Taymiyyah yake cewa وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره gafa qur'ani na Allah daga farkonsa zuwa ƙarshensa wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wa ammatu kalam sahabati wa kalam sa'ir al-a'imma da maganganun sahabbai nan ga maganganun manyan malamai nan bima huwa nafsun aw zahiru ko dai ma ya zama nassi ne ko kuma abin da ya fito karar ne a cikin zance fi anna subhanahu wa ta'ala fawqa kulli shay'in cewa Allah yana saman komai wa annahu fawqa kuma Allah yana saman al'arshi mutawin mustawin ala arshi kuma ya daidaita akan al'arshin. wannan kudan sharhin maganar ibnu taymiya anan idan muka ɗan yi waiwaye jiya mun yi maganar kalmar daidaito muka ce ita daidaito a kowane yare idan aka faɗe ta ana gane ta ne in aka raba ta da wanda ya daidaita misali in aka raba ta zuwa mutum tunda da riga mun san mutum mun sai da mutum yake daidaita in aka raba ta zuwa yanayi to la'alla idan mun san yanayin mun san a irin wannan yanayin in an yi kaza ne aka daidaita kamar misali al'amura mu ce to da Allah ka dan jinkirta mun har al'amura su daidaita hatta ta sauya al'umuru al'amura sun daidaita an san irin daidaitan al'amura ba irin daidaitan mutum ne. sannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani cewa wato wa matsaluhu fil injili ka zar'i akhraja shata'ahu kaman shuka ce da ta fitar da ciyayin da suke gefanta fa azar sai ciyayin suka karfafu wannan shukar fasta galaza sai wannan shukar ta yi kauri fasta galaza fastawa ala suqihi sai wannan shukar ta daidaita akan karanta to daidaito na shuka akan karanta daban da daidaitan ɗan adam daban da da daidaitan al'amura a ce to zan siya amma ka bari sai farashi ya daidaita mutum da mun san farashi mun san irin yadda yake daidaita kuma duka lokacin da ake gaya mana kalmomin nan a mabambanta wato yanayi mu tana iya hankalta gwargwadon saninta da yanayin waɗanda aka jinyinta ta zuwa gare shi gare su ko ba haka bane to lokacin da aka zo batun Allah aka ce ya daidaita akan al'arshi to anan abubuwa uku ne na ɗaya an faɗi Allah na biyu an faɗi al'arshi na uku kuma an faɗi daidaito to shi sani ana kanin abu ne ta hanya uku ba ka da hanya ta hudu ta kanin abu ko dai ka taɓa ganin sa gashi ka gan shi yadda muraran to da da an faɗe shi ka san yadda yake kuma za ka iya faɗin labarin da a yadda yake ɗin to yanzu mu akwai wanda ya taɓa ganin Allah ne na ya ce a'a ga yadda daidaiton Allah yake a wanda ya taɓa gani ko annabi Musa da ya ce rabbi arni anzur ilayk Allah ta yi lan ba za ka ganni ba ba a ganin Allah a duniya to kun kenan ɗaya daga cikin hanyoyi uku na sanin abu ya kuce mu a wajen game da ubangiji da haka yanzu in aka ce ya daidaita akan al'arshi to ba mu da damar mu yi tunaninsa irin yadda muke tunanin dan adam saboda shi dan adam mun san shi mun gan shi mun ga yadda yake daidaita in ya daidaita a kujera mun gane in ya daidaita a cikin mota mun gane mun san al'amura in aka ce al'amura sun daidaita mun gane mun san bishiya aka ce bishiya ta daidaita akan karanta akan itatanta mun gane saboda mun gani su da idan amma Allah ba mu taɓa ganin sa ba yanzu muna buƙatar bin wata hanyar ta sanin ya daidaita ne to hanya ta bi ta sanin abu shine ka ga irin sa a ce maka to ka ga wani eh to wani da ake maka bayani yadda ka ga wani haka yake yanzu mu san ya jujo ma juju ba tunda mun taɓa ganin su ba amma tun da aka ce mana mutane ne a tuno muna ganin mutane ko an ce mana ma yanayin irin yanayin mutanen wani yanki ne na asiya ta kudu maso gabas ba mu taɓa ganin ya zuwa malu ba amma a rabu muna sifanto su saboda mun taɓa ganin wasu da aka ce sun yi kama da su haka ne ko yanzu sahabbai ba taɓa ganin annabi isa ba amma mazala sun haiti cewa yana kama da urwatu ibn mas'udin da ƙafi dujal hatta haɓai suka mutu dujal bai zo ba amma mazala sun haiti cewa ya yi kama da wani ana ce masa ibn qatar to duk wanda ya taɓa ganin ibn qatar ya san dujal tunda ya ga wani irinsa to mu yanzu idan muka ce za mu ɗauki wannan hanya ta biyu mu dora ta akan saninmu da Allah to Allah yana da iri ne ballantana a ga irinsa ai ba shi da iri wanda yake mai kama da shi babu so daga kansa yace laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake kama da irinsa wanda ya kama da saboda shi ba shi da iri ma ballantana a samu wanda ya kama da irin nasa amma dai ka yadda shi ne ji ne ji irin nasa na Allah kuma mai gani ne gani irin nasa na Allah to hanya ta uku ta ƙarshe shi ne a gaya maka shi a karanta maka shi a ce ga yadda yake sai ka yadda da abin da aka karanta ma. To ita ko wannan hanya muna da dama ko to wa ya kamata i gaya mana Allah shi da kansa ko a cikin littafinsa don haka babu zancen ya ce mana ga yadda yake a lissafin ta mu ko mu ce a'a ba haka yake nufi ba to idan mun kasa ganewa sai mu kwankwashi manzon ta shi jakadan da ya zo da aikin ai shi ne yake fassara mana lissafin idan mun kasa ganewa to sai mu kwankwashi waɗanda aka saukar da littafin a gabansu waɗanda littafin ya sauka da yaransu al'amura suna faruwa littafin yana sauka suna karɓarsa ɗanyensa daga bakin wanda aka saukarwa ne sahabbai daga nan sai mu biyo bayan waɗanda suka biyo bayan su mu biya suka fassara waɗannan maganganun na Allah to abinda shekul islam ya ce ku duba ƙur'ani a iya zancen ƙur'ani za ku gane Allah a sama ku duba hadisai a iya hadisai za ku gane Allah a sama yake ku duba maganganun manya-manyan magabata a nan ba za ku gane Allah a sama yake to abinda bai faɗa ba a nan amma ya faɗa a wani wajen wasu kama sun faɗa sannan zuciya ma ta kowane ɗan adam a asalinta kafin a tilasta mata ta hanyar iya yi a ƙasar mata da wancan ma'anar to inda ya lafiya lokaci to ita ma tana tunanin Allah a sama yake Dole saƙon da take ba ta to misali mun kawo ayi guda bakwai biya wa'inda kowannen su Allah ya ce su mastawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arsh wanda wannan nassi ne wanda baya buƙatar ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce misali fadin Allah a cikin suratul suratul Fatiha Allah ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib ilaihi ya al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu Allah ya ce al-kalimu at-tayyib maganganu daɗaɗa irin su tasbihi irin su kabbara irin su maganganu da ake samun lada da zarar ku kun faɗe shi ku ɗan adam to ilaihi yas'adu zuwa ga Allah suke tashi su tafi don an ce abu ya tashi ina yake yi sama yake yi zuwa wa zuwa shi Allah to wannan yana kenan a aina yake yana saman kenan tunda da kansa ce ilaihi yas'alu Salimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u sannan Allah ya bada labarin annabi Isa a cikin suratu Ali Imran iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الله يوعي زوغ عن نجلسة إني متوفيك ذل تكا مك أدد مقانا كنك لنن إيبا مك ذاك أزنبا فرقوا الدنيا shine ma'ana mutawaffi wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukaka ka in ɗaga ka in kai ka zuwa gare ni to ina za a kai shi kenan حكى za a kai shi haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa وقولهم أتن سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الله كسوا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم daga cikin abin da ya الله Allah subhanahu wa kaza da kaza warware alkawari da kaza da kaza ta Allah ce da kuma maganar da suke faɗan cewa mun kashe annabi isa su yahudawa ke sun cewa sun kashe annabi isa ɗan maryam manzan Allah ko kunya ba sa ni Allah ya subhanahu wa ta'ala ce wa ma qataluhu ba ba kashe shi suka yi ba wa ma salabuhu ba gicciye shi suka yi ba walakin shubbiha lahum sai dai an kawo musu wani mai kama da annabi isa ne suka gishi suka kashe shi suka gicciye shi Allah ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi fi shakkin min wayanda suka yi suka yi kokonto a cikin al'amarin Annabi Musa ba suna suka yi sabani suna cikin shakka game da al'amarin Annabi Isa wa ma qataluhu yaqinan amma magana gaskiya shine ba su kashe shi ba ba shi suka kashe ba bal abin da ya faru rafa'ahu Allah ilayhi Allah ne ya daga Annabi Isa zuwa gare shi in an daga abu ina ake yi da shi sama sama kuma yace ilaihi zuwa ga shi Allah din حكى الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع نعم. من الله ذي المعارج نعم. تعرض الملائكة والروح إليه والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Allah ce wani mutum mai tambaya shine annabar bin al ya zo ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mai wani isa manzon Allah zai sauka musu da azabar da za faru ba in so ayi ta ta kare ya sauko da hijaratan min as-sama'i duwatsu daga sama ko ya da azaba mai radari tun da dai ba dai yana takaman an je lahira azaba za a ga to a fara yi tun anan mana a gani ya ce Allah in dai gaskiya ne wannan sakon a yi haka sai Allah ce sa'ala sa'ilu bi azabin waqi'in lil kafirina ko kuma bi azabin waqi Allah ce to ai laita lahu dafi lil kafirina to ai ita azaba ba wanda ya sai hana ta faruwa akan kafirai me kuke jira za ta zo ne lahi daga Allah zil ma'ariji wanda yake da matattakala ta sama wannan matattakalar wa yake amfani da ita ta'arujul mala'ikatu mala'iku ne wa ruhu hadda mala'ika ta ta'aruju suke hawa matattakalar ilaihi zuwa gare shi dan kai masa sako hmm. a ina yake kenan hmm. an ce an tattaka matattakala an tafi kaga an hau sama kenan hmm. haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul sajada alif lam mim as-sajada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون حسبك تجول يدبر الأمر آية تجير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون الله يدبر الأمر الله شيني يكي جوي الأمر نملكي دقدان روا من السماء daga sama Allah yake aiko al'amuran ilal arzu a kawo su duniya to shi yana ina kenan kaga yana sama ne yake aiko da sakon duniya minas sama'i ila al-ardi to idan Allah ya gudanar da al'amarin daga sama zuwa ƙasa to idan bayi sun yi aiki kuma ayyukan an tattara su sun ma ya arju ilayhi sannan a ɗaura hoton a sake tashi da shi sama zuwa gare shi kaga wannan ya nuna kenan lallai ubangiji subhanahu wata'ala a sama yake haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati وهو بكل شيء عليم شيء يا حلتا muku dukkan abin da yake ban khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as sannan ya nufi sama domin ya daidaita a sama istawa ila jima'an har qasada to da is al-istiwa ta'adda ila ila ya ya'ti ma'ana al-qasd to kaga ya nufi sama kenan a sama yake thumma istawa ila Allah sai ya daidaita su suka ga masaba samawati sannan mun kawo inan ayoyin guda bakwai a cikinsu akwai ayar cikin a'araf inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati a ciki Allah ce sun mastawa alal arsh a cikin su akwai ayat Yunus dinnan inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sun mastawa alal arsh a cikin su akwai ayat ta tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahmanu ala al-arsh istawa sannan a cikin su akwai ayat suratul furqan wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أتكنس أقوي سورة الآية سورة الحديد هو الذي خلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها الآية a cikin su akwai ragowa ayoyin da makawo cikin wanda makawo ba ga aya karar da ta ba take yin bayani wata ba ta buƙatar ka wahalar da kanka wajen tawili ayan cikin suratul mulk ko al-malik jalla wa التي أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير التي أأمنتم ينزكون يدا man fi sama'i wanda yake sama an yursila alai an yakhsifa bikum al-ard yasa kasa ta tsage ku fada kun yarda yanzu kun amince fa idza hiya tamur da fa ya ce mata ta tsage din gani za yi tana motsi am ko kuma amintum man fi sama'i kun yarda wanda yake sama an yursila alaikum hasiban ya aiko muku da iska mai dauke da duwatsu ko tsakon kwani ta halakar da ku to lokacin da fa ya aiko muku ba sa na kaifa nadir a lokacin za ku gane ya ake gargadi to anan ga man fis sama'i duk da cewa ka ga masu tawili sai sai ai man fis sama'i mulku wanda mulkin sa yake sama to shin ba mulkin sa a ƙasa ne me fa'idar keɓance sama da batun mulki a ƙyala ƙasa a wannan mahallin kaga dai fa'idar ba ta fito fili ba da haka abin da ake nufi da man fi sama'i wanda yake a sama kuma musamman ba a tafiya zuwa ga ma'ana ta ƙasa sai in an rasa yadda za a tabbatar da ma'anar sama to kuma ita ma'anar saman na ɗaya dai ba ta kunshi ƙasƙanci ba a zatin ubangiji na biyu kuma ba ka ganin mustaqilatu sai in ka yi tunanin cewa dole Allah ba zai haka ba sai in ya zama irin na mutum zai yi sannan sai ka ce ato ba haka ake nufi ba sai ka tafi zuwa ga ma'ana ta yi amma ka tsaya kawai ka wuce wa'annan ayoyin kamar yadda magabata suka wuce su ba tare da sun wani tsaya suna neman lallai sai sun kalailaice akan sai sun gane hakikanin kaifiyar yadda Allah yake a saman yadda ya daidaita akan al'arshi sannan Allah yana faɗa ƙur'ani cewa daga gare shi yake kuma ya sakko da shi duk sanda za a sakko da abu daga ina ake taho da shi ba a sakko da abu daga ƙasa a yi sama da shi sai dai daga ina daga sama a yi ƙasa da shi ba a sakko da abu daga gabas zuwa yamma ko daga kudu zuwa arewa sai dai daga sama zuwa ƙasa gashi duk sanda Allah zai faɗa alƙur'ani zai ce daga gare shi yake sai amfani da kalmar sakkawa cikin suratu fussilat Allah subhanahu wataala yake cewa tanzilun min hakimin hamid nan saukakke ne takanas daga Allah hakim ali haka Allah subhanahu wataala faɗa cikin zumar farkon ayar zumar tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim haka Allah ya faɗa cikin suratu ghafir wa qala fir'aun to anan shi kansa fir'aunu da yake arni ne amma fitrarsa da tunaninsa kawai ana magana Allah gani yake yana sama idan ka ce mintu a to fir'auna ya arne ne wannan akida arna ce kamar yadda na taba jin wani ya faɗa kan ce to ai in Allah ya kawo akida arna raddi yake mata a cikin qur'ani idan kuma ya kawo akida arna kuma kaga bai mata raddi ba to bata saɓa wa abin da yake shine daidai ba hmm. kamar da yahudawa suka ce yadullahi maglula mai Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha Allah subhanahu wataala anan sai musu raddi kuma sai tabbatar da abin da yake gaskiya anan ko qala fir'aun ya haman sai fir'aun ya ce da wazirin sa hamana ibn li sarhan ajina gina mun bene babba la'alli ablughul asbaba domin ina zaton zan hau benayen nan in tattaka matattakala sama, wace matattakalar sama fa a ila ila fa jin gano Allah Musa wa inni la azunnuhu kadhiba yalla ce wa kadhalika zuyyina li zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'an sabil hmm. kamar haka ne aka kawata wa fir'auna munin aikinsa na cewa zai iya zuwa ya tarar da Allah amma ba a yi raddi akan cewa to banda abin fir'auna ya Allah ba a sama yake ba da a ce ba a sama yake ba da sai an masa raddi dan kar abin mutum ya zo nan kuma ya zuci haka ne kaga wannan ya nuna cewa wannan dalilai ne da suke nuna cewa Allah yana sama shi yasa yake cewa abul hasan al-ash'ari Allah ya kanta da rahama yace wa qad ihtajja bi hadhihi ayati ala al-jahmiyya fakazzaba fir'auna fakazzaba fir'aunu musa fi qawlihi inna allaha fawqa as-samawati wa sayati in sha allah ta'ala hikayatu kalamihi bi hurufihi min shaykh al-islam to hadisi ko ga daga ciki akwai hadisin da ya zo a cikin sahih al-bukhari da sahih muslim daga abu hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lamma khalaqa Allahu khalqa bayan Allah ya gama halittar halittu gaba daya kataba fi kitabihi yayi rubutu a cikin littafin sa a cikin allansa na lauhul mahfuz wa huwa indahu kuma allan nan na lauhul mahfuz yana wurin Allah fawqa al-arshi a saman al-arshi to me Allah ya rubuta ya ce inna rahmati taglibu gababi rahmata tarin jayi ma'ana da mutum zai shekara 99 da wata goma sha ɗaya da kwana 29 kun ga a shekara 100 kwana ɗaya ne babu ko da awa 23 saura awa ɗaya a shekara 100 ko sannan kuma da minti hamsin da tara yana ta saba wa Allah ba zauren saura sakan ɗaya ba saura minti ɗaya to a wannan minti ɗayan ya rage masa zai iya tuba kafin ya kai gargara to in ya tuba rahamar Allah za ta rinjaye fushin Allah sai Allah ya masa rahama in dai Allah ya rubuta wa mutum karɓuwa ma'ana kakkai mamakin yadda rahama Allah take ya rabbi in kasurat zunubiya in azumat zunubiya kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa muhsinun idan ba wanda ya ce ya bangiji in zunubai na sun taru da yawa sun girma saboda yawa ai na san ka tashi fi yawa in kana layar juka illa mutum Allah in ka ce ba wanda kuma zai fatan samun rahamaka sai wanda yake nagari kawai mai kyautatawa to izuwa wa shi ne laifi zai fake shi ma ai ba ka ne ya ya ubangiji ba ni da wani abu da na taho da shi zuwa gare ka illa raja kawai ke tsabagen fata da kwaɗayin samun ladan fasun bayan ni musulmi sannan kuma ina takaba da cewa ni musulmi ne duk laifi na ban yi ridda ba ban yi shirka ba kawai dai na san shaidan yarin jaye ne haka abu nawwas aka ce ya yi a baitin na a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kuma ana tunanin mafarkin da aka dinga yi ana ganin sa kamar Allah ya gafarta mu to a wani lafazin kuma Allah ya yi rubutu a wani littafi nasa ala nafsihi ya rubuta wa kansa fa huwa mawdu'un wannan rubutun yana nan a ajiye a gurinsa to kuma kaga waccan ruwaya ta ce "faukal arshi nan kuma an ce a gurinsa to ina ne gurin nasa kaga kan al'arshin dai kenan kenan har yanzu ayoyin nan suna nan suna aiki ar-rahmanu ala al'arshi sawa a wata ruwaya wani lafazin kuma wada'a indahu ala al'arshi ya ajiye shi a gurinsa akan al'arshi kaga kenan dai Allah yana kan al'arshinsa sannan ya zo a cikin sayihu musulun daga abu Musul al-ash'ari Allah ya kare ya a gare shi Abdullahi ibn Qais Abdullahi ibn cewa manzala sallama wata rana ya tashi ya mana hudu ba da wa'yansu maganganu biyar kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin ku tsaya ku ji abin da maza Allah ya gaya mana in ji Abu Musa ashari inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yana. Allah baya bacci kuma ma bai kamata a ce Allah ya bacci ba in ya bacci ba zai kula da halittar yakhfidu al-qisfa wa yarfa'uhu Allah shine yake sakko da arzikin da yake kasawa ya bawa bayi al huna bi ma'ana ar-rizq kama fassarahu ba'd ash-shurrah arzikin da yake baka wata ran in ya ga dama kana da biliyan ashirin sai Allah ya karɗe biliyan goma sha tara da miliyan ɗari tara ban maka miliyan ɗaya ina laifi wa yarfa'uhu kuma Allah shi yake ɗaga arzikin in ya ga dama ma'ana kuma kana da miliyan ɗaya sai mai da kai kai ne mai biliyan goma yanzu nan sai a samu wani juyin hali yanzu wannan daina karɓar tsohon kuɗi da aka yi Allah ne kaɗai san waɗanda suka yi kuɗi da wannan harkar Allah ne kuma kaɗai san waɗanda suka faɗo suka kare tashin dala ya zama sanadin arzikin wasu ya zama sanadin karewa wasu da haka Allah ne yake sabba yake haifar da sababin da yake sawa a yi arziki ko a faɗi wannan Allah ne kaɗai yake wannan da haka in za ka nema ka nema a wajen Allah in za ka nemi kariya ka nema a wajen Allah subhanahu wataala ko kuma yakhfidul qissa shine yake sakko da nauyin ma'auni na ayyukan mutane ta hanyar halittar sababi da mutane za su rungumi sababin ya zama sanadiyar ayyukansu su yi ƙasa wayar fa'u kuma Allah shi ke halittar sababi wanda mutane za su tinkari sababin kuma ya zama sanadiyar ɗaukakar aikinsu kuma ma'auninsu ya yi nauyi yarfa'u yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar sanan duk ayyukan da kuka yi da rana da daddare ana kaiwa Allah su ba sai an bari in ariyas ba a take a lokacin kuna gama mala'iku za su kai kafin yini kafin aikin yini in kuma kuka yi na yini sai a kai masa kafin na wani daren ba a kari over yurfa'u ilayhi amalul layli قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور abin da ya harba tsakaninmu da shi ba za mu iya ganinsa ba haske ne lauka shafahu da Allah zai yaye wannan hasken la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da wato tsarkin fuskarsa sai ta kona dukkan abin da ganinsa ya isa zuwa gare shi annabi musa tajalli ubangiji ya yi a kan dutse tajallin malamai suka ce abinda annabi musa ya iya saita idansa a kai wani abu ne da in aka auna shi da hasken ubangiji subhanahu wata'ala ka kan to kama annabi musa bai ga komai ba amma da haka sai da shi ya suma ya fita daga wannan duniya kharra musa sa'ida to malin shahid anan shine ana ɗaukaka ayyukan ranar ana ɗaukaka ayyukan dare zuwa gare shi kawai kenan daga ina zuwa ina daga ƙasa zuwa sama imam al-bukhari ya kawo a cikin kitabu tauhid na sahihul bukhari daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi hadisin anas dan malik Allah ya kare da a gare shi hadisin isra'i da aka zo aka dau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka aka ce masa ya taho ya fito baya ya hau bura wata dabba ana kiranta bura namiji ce mu abin da yasa saboda tunda aka ce dabba to mu kuma dabba jinsin mace ne amma a larabci alburak namiji ne aka zo masa da wannan dabbar ya hau kanta ko mu ce ya hau kanta aka tafi da shi zuwa baitul maqdis a cikin ɗan takaitaccen lokaci daga nan ya limanci mala'iku mala'ika juri ya ɗauke shi suka yi sama tun daga sama ta ɗaya suka dinga keta hazo an kai inda ba hazan ba to a cikin hadisin ana ce ce mazala sawa ce sun ma'ala jihi yani jibrila sannan sai jibril ya yi sama da manzan Allah sassalama fauka zalika sama da haka birbishin haka bima la ya'lamuhu illa Allah ma'ana da aka je sama ta bakwai a nan aka bar annabi musa suna yin kwana da annabi Musa aka yi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can aka lulaka da shi zuwa inda Allah ne kadai ya san tafiyar da aka yi har sai da aka kai wani waje inda wata magariya take ita ce wacce ake ce mata magariyar tikewa sidratul muntaha wadanal jabbaru rabbul izzati to da aka yi can saman sama ubangiji ya kusanto ubangijin buwaya fatadalla hatta kana min huqaba qausain sai ya zo kusa da inda yake har sai da ya zama tazararsa da shi kamar tazarar kasa baka bi ne fa ilaihi sai wahayi zuwa ga annabi Fima ma auha ilaihi cikin abubuwan da ubangiji ya wahayi zuwa gare shi 50 salatan ala ummatika Allah ce ga salloli 50 nan ka je ka kai wa al'ummarka kulla yawmin wa laila za su dinga yin salloli 50 ina a cikin dare da yini thumma habaka to bayan ya gama gana daga ubangiji sai ya sauko ashe a ina ya gana da ubangiji kenan a sama sai ya sauko ka ji fa kalmar thumma habaka sai ya sauko ko annabi adam yana can aljanna a saman sama sai aka ce ih ihbitu min hajami a ku sakku sai ya sakku kenan daga ina daga sama thumma habata sannan sai ya sakku to da ya sakku hatta balaga Musa sai da zo sama ta bakwai ya game da annabi Musa basa sai annabi Musa ya rike shi yace tsaya faqala ce ya Muhammadu ma za a hida ilayka rabbuka me kuka tattauna da ubangijinka me annabi me ubangijinka ya baka kai sai ce ahida ilayya khamsina salatan ya bani salloli hamsin ne kulla yawmin wa laila sai annabi Musa yace ce inna ummataka la tastati'u zalika farji falyukhaffif anka rabbuka wa anhum ka tashi sama ka kuma hawa sama ka bi koma wa ubangijinka ka gaya masa wato ka ba za su iya yin hamsin din nan ba Allah kuma yana sane da haka ya fi kowa sani ya yi hakan saboda hikima daga wajensa subhanahu wa ta'ala zuwa ƙarshen hadisi sannan ya zo a cikin sahihai ne hadisin abu hurairu ta Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala sun ake cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari mala'iku suna karɓa aiki da daddare da rana in na dare in na rana suka zo suka yi aiki in dare yayi sai na rana su zo su karba su biyo su su karba aikin su kuma wannan sai su tashi da da abin da suka ɗauka na aiki su sama wannan kuma sai su zauna su ɗauki aiki shine ma'anar ta'aqub kamar ana duty duty an musu rasta wayannan su zo da rana wayannan su zo da daddare yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-'asr amma suna haduwa akwai mahadar su a lokacin sallar la'asar wa salatin fajr da lokacin sallar al-fajr ma'ana sunan wayanda suka dauka daga yamma zuwa dare suna jira ayi al-fajr al-fajr ya ceto to sai kuma su waɗanda za su zo na safe sai su zo alfijir sai su haɗu to su kuma in la'asar ta yi waɗannan da suka karɓa daga alfijir ba za su tafi ba sai la'asar waɗancan sun zo sai zama lokacin haɗuwarsu ne la'asar da alfijir ثم ba الذين باتوا فيكم waɗanda suka kwana sai su tashi sama in sun tashi sama fa yasaluhum sai Allah ya tambaye su in sun je in sun je ina kenan gurinsa a ina a sama wa a a'lamu bihim shi kuma ya ci sanin ma me za su bayar amsa sai ce kaifa taraktum ibadi ya kuka tarar da bayina fa yaquluna sai ce taraknahum wa hum yusalluna ai sanda muka baro su suna sallar la'asar wa atainahum wa hum yusalluna sanda kuma muka zo da asuba suna tsaka da sallar asuba haka zalika lokacin da mazala sama ya aika a kirawo sa'ad Ibn mu'az domin yayi hukunci ga yahudawan banu quraiza bayan sun yi munafunci sun warware alkawari sun so a kashe manzon Allah sama sai ka ce su wa annabi suke so ya musu hukunci ba sallallahu alaihi wasallam sa'ad suke so ya musu hukunci sa'ad kuma yana ta yana fama da jinyar da aka yi masa ciwon da aka ji masa a yakin sanda manzo Allah ya ce aje a zo da shi

Ah, kaga yana fassara mana ar-rahmanu ala al-arsh istawa haka dalika yazo a cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yace wata rana ali ibn abi talibin Allah ya ƙara yadda a gare shi yayi aiki zuwa ga annabi sama a tafan masa da wayansu yan canji bi zuhaibatin wayansu yan filalla na zinariya shine zuhaiba tazbiru zahab fi adinin wato a cikin wata fata maƙurubin wacce aka je ta da bagaruwa lam tuhassal min turadiha ba amma gama karkade ta daga daga tunda an saka fata za a jene ta kaman buzu ai ka a ƙasa ake kafe shi ko to ko karkade masa ƙasan ma ba ai ba sai sai da Ali ya zuba wannan yan kudaden yace akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin wannan kudin kudi ne na ganima na nafai sama ha na arba'atin ana kawo sai maza Allah sama ya duba wa'yansu shugabanni a cikin mutanensu mutum kudi sai ya raba musu wannan kudi na ɗaya akwai wayna badar na biyu akwai al-aqra ibn halid na uku akwai zaid alkhai na hudun kuma yace ko dai alƙamatu bunu ulasa ko kuma amir ibn tufai a dai cikin biyun nan ɗaya faƙala rajulun min ashabi sai wani mutum daga cikin sabon mazarasa ce kunna na han a haƙƙo bi hadha min haula irin 'yan zafin kan wanda kuma dama shi wannan mutumin yana cikin waɗanda suka fita zakka shine zulhuwaisira at-tamimi wanda da wannan dalilin ya nuna cewa baya cikin jerin sahabbai sai dai a kira shi sahabi da ya zo a zamani. hukuncin kamar hukuncin munafikai ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce ga su dai sun zo a zamanin kuma da su za a fita yaki da su za a yi komai in an dawo masa ran sai su ma sahabbai ne Allah ya ce wa yalikuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum za su rantsa cewa su ma duk tare ake amma Allah ya ce ba tare ake ba walakin nan qaumun yafraqun sai Allah ya faɗi sifofin to shi ma zulhuwaisira at-tamimi shine wanda ya tashi a wata ruwaya ma yace da manzo Allah ka ji tsoron Allah ka ji mara mutunci wai manzo Allah zai kalla wai yace ka ji tsoron Allah manzo Allah yace wai hakkaitanka ni ina manzon Allah yace wai manzo Allah ya adalci yace in ban yi adalci ba waye zai yi adalci ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma har yanzu ana samun irin wa'annan marasa kunya wanda za su kalli bayan Allah masana Allah masu kira zuwa ga abu Allah masu kira zuwa ga addinin Allah masu koyar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aikin su kenan wai su kalle su ce musu fatattu ne karkatattu ne kuma zaka ga karamin yaro wanda yake za ga su Sa'ul ahlam wato tunanin su dan karamin tunani ne da su Sa'ul asnan Shekarunsu ba yawa sufaha'ul ahlam wannan fil ghalib kenan sufaha'ul ahlam wawan tunani ne da su kuma sun fi damuwa da musulmai akan kafirai ba ruwansu da arna ba ruwansu da yahudu ba ruwansu da nasara su dai kawai za su samu mutumin kirki sai su nufe shi burin a ce mutanen kirki ba mutanen kirki ba ne to suran da aka ce duk an zama karkatattu sai su koma su zauna sun gama aikinsu hmm. to irin su zul kuwaisira kenan a tamimi to sai labari ya isa wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa balagha zalika annabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai yanzu ba za ku yarda da ni ba bayan ni ne yardajjen wanda yake sama wa yake sama kenan Allah ne ta'tini khabaru samai sabaha masaa sabahan wa masaa wahayi daga sama yana zuwa min ya zo min da safe ya zo min da marece amma ba za ku amince min ba wannan in ya zanto maganar mutanen madina kenan domin mutanen madina su ma akwai waɗanda su suna ganin uyanatu da al'aqra da waɗannan sauran duka duka ba su da musulunta ba kuma ma sun zo ne saboda sun ga musulunci ya ci nasara mu kuma mu da mu aka ɗaukaka musulunci nan sai suke ganin kamar da su ya kamata su samu kasan nan ba waɗannan mutanen ba to su sai zanto zato suka yi aka gyara musu shi kuma kuwai kira take ya zo ce da manzala sun salama wai ai adalci ka kalli manzo Allah ka ce ai adalci ai aikon hitta wa khatirta ka taɗe ka yi asara to anan mahallin shahid din kun ga man titta ma ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sannan ya zo a cikin sahihu muslim hadisul muawiyah ibn hakam as-sulami Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana wata kuyanga ta ta bata min rai sai na gaura mata mari laqamtu jariyatan li can kuma bayan na mare ta sai dai na ji ban ji daɗi ba fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi fa azama zalika alayya sai na gaya manzo Allah sai manzo Allah ce kai baka kyauta ba manzo Allah ya girmama wannan al'amari da ni sai na ji to me zan yi ya zama kafarar wannan marin da na yi wa matan nan qultu sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah afala urtiqaha afala afala a'tiquha to ya rasula ko in yanta ta ne kawai ko Allah zai yace min wannan abu da nake to idan zaka yanta bawa ya kamata ya zama musulmi ne mumini sai maza Allah yake cewa bala itini da zumun da ita ma'ana annabi zai mata jarabawa ya ga irin ta tantance a yanta ta ko bata tantance ba ita kuma baiwa ce bai kuma ba karatu ne da su ba sai ga ta tazo faji itu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala la sai manzo Allah ya ce mata aina Allah ke baiwa Allah ina Allah ina Allah qalat fi samai sai ce Allah yana sama qala ce ce fa man ana ni kuma waye ni sai ta ce anta rasulullah kai kuma kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce i'tiqha fa innaha mu'minatun yanta ta mu'mina ce me ya tabbatar da imanin ta ce Allah yana ina yana sama kaga wannan sun kwalke nan uwar daka an gama jarabawa aka yi mata ta amsa akwai ruwayoyi da yawa a ce wai ai bebiya ce to ai ba cinya ba kafan baya wai ai bebiya ce ai ita matar kaza tana da tabin hankali kaza da kaza lokacin da malamai suke ba da amsa kan cewa ba ta tabin hankali sai na ji wani yana cewa wai yana so a lallai shi dai sai ya zagi ahlus sunna sai yake cewa ku fa duba ku ga wata mata da baiwa ce ba a santa ba amma kokari suke sai sun kara cewa tana da hankali amma ba su iya su kara manzon Allah sai ta dauko kare da inda ake yake dangantawa ahlus shubuhat sai mu Allah rato matan mun san mun ma da da sai mun san sunanta amma abin da ya dame mu shine abin da zo a cikin maganar na ma'ana dan aqidan mu ta tsira sannan ya zo a cikin sahihul bukhari daga anas dan malik Allah ya kara yadda a gare shi cewa zainab matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikawa matan annabi tana alfahari tana yi wa matan annabi alfahari sai ta dinga ce musu dukkan ku iyayenku ne suka aura wa annabi sallallahu alaihi ku kowace a gidansu Khadija sai da aka je duk da Zainab bata zauna da Khadija ba sai da aka je aka tambayo aurenta aka taro aka daura aure Aisha sai da aka je aka tambayo aka daura aure wanta sai da aka tambayo aka daura aure wa zawwajani Allah min fawqi sab'ati sab'i kuma Allah ne ya aurar da ni a saman saman bakwai in ji Zainab bintu Jahash mata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ita aqidarta aina Allah yake saman saman bakwai sannan ya zo a cikin sunan abi dawud daga jubair bin mut'im Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wata rana wani ba kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullahi jahidatil anfus ya rasulullahi mutane fa sun sha wahala waja'al iyal sannan iyalai yunwa ta kama su wa nuhikatil amwal an adda dukiya gaba daya wa halakatil an'am dabbobi suna mutuwa فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك كروقا من الله يشاهد دموروا مو منا نيمن kusancin ka zuwa ga Allah muna neman kusancin Allah zuwa gare ka sai manzon Allah sama yake cewa wai haka mamakin ka atadiri ma ta kulu ka san me kace kuwa wa sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yace subhanallahi wa bihamdihi fa ma zala yusabbihu maza Allah bai gushe ba yana tasbihi hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi har sai da sahabbai duk suka gane cewa wannan mutumin nan ya faɗi ba daidai ba sun maƙala sai maza Allah ce wai haka kai tanka mamakin ka innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi ai ba a neman ba a neman ceto ko kusanci ko tsani da Allah ga kowa ga mutum ga kowa daga cikin halittunsa sai dai mu a nemi taimakon Allah a nemi taimako da Allah a wurinmu amma mu ba a neman taimako a wurinmu da Allah sai dai a nemi taimako a wurinmu da Allah amma ba a neman taimako a wurin Allah da mu an fahimci maganar sai ce sha'anullahi a'azau min zalik Allah ya fi karfin haka wai haka a tajrim Allah mamakin ka kasan san ko waye Allah inna arshahu ala samawatihi inda zaka dau al'arshin sa ka auna shi da sammansa la za to yadda ka san haka sai manzo Allah sama qala bi isbihi mithl al-qubba ma'ana kamar gaba ɗaya al'arshin shine yayi wa sammar rufa gaba ɗaya samman duk a ƙasar al'arshin suke shi ya musu rufa ya musu inuwa wa innahu la yaqtu bihi kuma shi Allah yana kan al'arshin nasa al'arshin ya ittu yana yin ƙaraji a rajuli bin rakibi irin yadda idan mutum ya hau kan dabba take ko ya hau kan abin hawa yake motsi saboda wanda ya hau kan wannan mahallin shayi shine al'arshin yana saman sammai shi kuma Allah ya daidaita akan al'arshi kaga yana samai sannan kuma ya tabbata a cikin sunan abi dawud daga fadalata bin ubaidin Allah ya kare da a gare shi shi kuma ya ji daga abu darda dukkan su sahabbai ne shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ishtaka minkum shay'an wanda duk yake rashin lafiya wani ciwo ya kama shi a kahu akun lahu ko kuma wani dan uwansa ya zai ce masa ba shi da lafiya yana ciwo fal ya in zai wa ruqiya ya ce rabbana allah ya ubangijin mu allah allazi fis sama'i wanda yake sama taqaddasa ismu sunanka ya tsarkaka amruka fis sama'i wal ardi lamarinka yana nan a sama kuma yana nan a ƙasa kama rahmatuka fis sama'i kamar yadda rahmaka take sama faj'al rahmataka fil ardi Allah saukar da rahmatka a ƙasa waghfir lana haubana wa khatayana Allah ka gafarta mana kusakuran mu da kuma abubuwan da muka aikata na laifi anta rabbat tayyibin anta rabbut tayyibina kai ne ubangijin nagartattu anzil rahmatan min rahmatika ka saukar da rahama daga cikin rahmominka wa shifa'an min shifa'ika da kuma wato waraka daga cikin warakarka ala hazal waja akan wannan ciwo mazala ce fayabra sai ga ciwon ya warke malin shaɗi ka ganin an yi batun Allah yana sama to hadisai da shekul islam ya kawo da suke magana akan Allah yana sama suna da yawa amma saboda yanayin lokaci da yake karatowa la'alla sai mu bar magana hadisai tun da mun kawo su bila adadin da suke tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi za mu shiga mu kuma wannan maganganun na manzo Allah sama ya magabata suka fassara su mun ji maganar ibn kuzaima Allah ya ji kansa da rahama da yake cewa fa nahnu nu'minu bi khabarillahi jalla wa ala mu mun yarda da labarin da Allah ya bamu anna khaliqana mustawin ala arshihi la nubaddilu kalam Allah mu ba za mu canja zancen Allah ba wala naqulu qawlan ghayra alladhi qila lana ba za mu faɗi wata magana daban ba wacce ta saba wacce aka gaya mana kama qalatil mu'attilatul jahaniyya kama yadda jahaniyya masu lalata ma'ana in an ɗau daidaito ɗin zai ce a'a ba daidaito ake nufi ba kaza wani abu ake nufi wanda za mu zo mu ji ba za mu haka ba inna hustaula ala arshi shi sai ce ai Allah ba wai daidaito ya ba istawa bi ma'ana istaula ma'ana ya mamaye al'arshi to mamayewa kuma sai suka ce ai ba wai ana nufin ta'ala Allahu amma yaqulun in za su buga misali da dan adam sai su kawo maka baitin akhal masu wai qadistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi damin wala min menene wala damin mihraqi min wala damin mihraqi shi kenan bishir ya mamaye iraki ba tare da ya daga takobi ko ya zub da jini ba sai ce ai mamayewa ba wai ana nufin ya saka hannunsa a can kafarsa a nan an a'a abinda ake nufi kawai ya mallaki wurin sai suka ce to shi ma istawa alal arshi ya mallaki al arshi يضع ابن تيمية واهل لمن نبذ idan وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ana magana Allah ya ce sannan qadistawa din wannan ai canja baitin akai asali qadistawla bishrun ala al-iraqi ne sai wasu suka ɗauke istawa din suka mai da ita istawla istawla din suka mai da ita istawa tunda an rawaito da qadistawla bishrun ala al-iraqi sannan ala fardu cewa qadistawa din ne ma ala fardi cewa qadistawa qadistawa ɗin ne ma to ai ita isti istawa idan ta ta'addi ila ala tana nufin uluwi ba wai tana nufin uluwi na na makani da uluwi na daraja da matsayi saboda haka anan ibnu Kuzaima yake cewa ba za mu ce wai istaula ya mamaye al'arshi ba nattawa ba wai ya daidaita ba za mu faɗa haka ba fa baddalu qawlan ghayra alladhi qila jahaniya sun canza magana da ta saba wa magana da aka gaya musu ka fi'il alyahud kamar yahudawa ne da aka umarce su su ce hibbatun yughfar lakum khati'atukum yughfar lakum khati'atukum ko a cikin arab wa qulu hibbatun naghfir lakum khatayakum ku ce hibba ai hutta anna khatayana amma da suka tashi suka ƙara nuna suka ce hibba wai dan dai kasta faɗa abin da Allah ya ce mukhalifina li amrin Allah jalla wa ala kadhal to su ma jahmiya wata kungiya ce batacciya wacce ta karkace kan abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kun ji maganar ibnu Kuzaima a cikin kitabut tauhid wannan insha Allah tabaaraka wa ta'ala idan muka zo a gobe za mu tarkata maganganun malamai a dunkule kuma sai mu faɗi yadda ahalin sunna suke hanyoyin da suke bi wajen ta'amuli da irin wayannan sifofin na ubangiji subhanahu wata'ala domin su sifofin akwai sifofin da kai tsaye hankali yana iya kasu kamar ilimi a ce Allah alimun mai ilimi ne kamar rayuwa a ce a hayyul kayyun rayayye ne kaza kaza da sauransu akwai kuma sifofin da kai tsaye ma da an faɗa ba su yi kama da aikin halittu ba kamar misali a ce eh, fatirus samawati wanda ya shimfiɗa sammai da ƙasai da irin sifofin da an san Allah ne kaɗai yake yi to sannan kuma akwai aikace-aikacen ubangiji subhanahu wata'ala wanda suke haɗuwa su ba da ma'anar sifarsa a ci kamar istiwa'i kamar zuwa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa kamar fushi غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور من أهل كما كما يئس الكفار من أصحاب القبور هكذلك كمر إرنسو ماماكي بل عجبت ويذكرون أجرار سائد حمزة كمر إرنسو داريا أبنجي سبحانه وتعالى يعني إذا متن يسجد sujada sai yanjaɗi ya kama shi sai ubangiji ya masa dariya da kuma zuwa da ubangiji subhanahu ta'ala zai zo ranar alkiyama to wayannan sifofin ya ahli suna suke ta'amuli da su sannan kuma da sifofin da mutakallimuna suke cewa la yudrikul aqlu kaunuha Hasifa wanda sun su bakwai ne kamar fuska wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wa ikram kamar alyadu hannu bal yadahu mabsutatani was samaa banaynaha bi aydin sannan da irin su a asadi ɗan yatsu sannan inna qulubal ibadi bai na isbi isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu ma sha sannan kuma akwai alqadam digadigi sannan akwai ash-shakhs sannan akwai al-ain fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina sannan akwai as-saqu yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un to anan wayannan sifofin duka ya kamata musulmi ya san yaya magabata suke ta'amuli da irin wayannan sifofin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wannan muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi